Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. A yau insha Allah a wannan bidiyo za mu nuna muku wata sabuwar dama ga matasa masu buƙatar jari. Wato wannan wata sabuwar dama ce da wani kamfani mai suna eken Profit Consulting Limited ya ɗauki nauyin bayar da jari ga matasa masu ƙananan sana'o'i domin su bunƙasa kasuwancinsu. Saboda haka duk wani wanda yake da dama ko yake da sha'awar samun jari to ya zo ya gwada wannan dama ba san inda rabo yake ba inda rabo insha Allah za a dace saboda haka masu buƙatar link ɗin yana ƙasan wannan bidiyo description da kun shiga link ɗin za ku ga ya kawo ku cikin wato wannan website ɗin da kuke gani to akwai rubutu da aka yi shi game da shi kansa kamfanin da kuma irin abubuwan da shi kansa wannan kamfani yake samarwa. Wato shi dai wannan kamfani na iken Profit Consulting Limited wato suna gabatar da tsare-tsarensu ne domin matasa su bunƙasa kasuwancinsu da kuma ba su jari tare kuma da ba su shawarwari a kan irin sana'o'i domin su inganta sana'o'in sana'o'insu. Haka zalika wannan kamfani a yanzu haka sun shirya tsaf domin raba jari ga matasa. Wannan abu kyauta ne ba wai bashi ba ne. Kyauta ne in dai har kana da rabo ka shiga ka cika, in da rabo za ka ga an dace. Da haka ga wanda yake buƙata kamar yadda na faɗa link ɗin yana ƙasan bidiyon nan description da kun shiga za ku ga kawo ku Wannan duk rubutu ne game da shi wannan kamfanin da yadda tsare-tsaren nasu yake. Sannan daga nan idan muka yo ƙasa za mu ga abubuwan da ake buƙata domin cike shi wannan wato tallafin na bayar da jari. Dole dai da farko ya kasance kana da CAC wato business ɗinka ko kasuwancinka ya kasance ka masa rijista da CAC. Wannan dai rijistar da ake cewa na CAC to dole sai kana da wannan sannan za samu damar da za ka cike shi wannan fom ɗin ta yanda zaka samu wannan tallafin idan sun tashi raba kamar yadda suka yi alƙawari. Da haka abubuwan da ake buƙata na farko ana buƙatar sunanka sai email address sai number waya sai address ɗinka sai date of birth sai kamfani name sunan kamfaninka kenan ko sunan sana'arka ba wai sai kamfani ba misali ko sana'arka ce ai kamar kamfaninka ne. to ko sunan kamfaninka ko sunan sana'arka sai kuma address na sana'ar taka. Sannan sai bayani game da kasuwancin naka shi ma za ka yi taƙaitaccen bayani. Sannan sai CAC wato ita kanta rijistar CAC kenan sai ita, sai NIN number ko kuma voters card. Sannan sai kamfani logo shine kamar tambarin kamfaninka. Waɗanda misali ba su da logo na kamfani ko da hoton shagon nasu ne ko wajen sana'arsu shine a matsayin logonsu amma an samu ne dama in dai kana business musamman kana ka masa rijista da CSE to ya kasance akwai wato logon ka wanda logo yana da muhimmanci duk inda ga an san wannan kamfanin ka ne to ana buƙatar wannan shi ma sannan sai wato your staff wato kamar ka haka akwai wajen da aka shigar da bayanai akan ma'aikatanka kamar waɗanda suke aiki a ƙarƙashin naka to shi ma za ka ɗan shigar da haka dole ya kasance tun da kamfani ne wato zanen ka tana da rijista da CSE to dole akwai wato ma'aikata a ƙasan ka kenan kamar ko masu taya ka aiki ko yaronka dai haka duka dai ka ga ma'aikatan ka ne. Sannan sai abu na gaba shine wato matsalar da ka taɓa fuskanta a business ɗinka. Shi ma za ka faɗa akwai jerin matsaloli sun jero su wanda za ka shiga sai ka zaɓi wata da ka taɓa fuskanta. Idan kuma ba ka taɓa fuskanta ba shi ke ba matsala. Da haka bayan ka gama karanta nan kaf ka fahimci yadda tsarin yake to sai ka zo daga ƙasa ga inda aka rubuta. Domin cike wannan fom ɗin ka danna apply now da ke ƙasa. Wannan inda aka rubuta apply now shi ne wajen da aka danna sai ka danna kansa kamar haka. Bacin kun danna kamar yadda kuke gani to kai tsaye zai shigo da ku cikin wannan wurin da za ku shigar da wato Google form wanda ku cike. Gashin abubuwan da ake bukata da farko shi ne za ka shigar da company name sunan ka kenan kamar yadda na faɗa a farko sai kuma your name wato sunan ka sai email address email ɗinka sai your company website wato website na ka Amma idan kana da kuɗi idan babu shi za ka iya sa need a sai ka wuce. Sai phone number sai ka sa wayar ka Sannan sai date of birth, haihuwar ka sai ka sa. Sai kuma nan za ka shigar da address ɗinka ne na business inda kake yin business ɗinka. Za ka rubuta address. Sai nan wurin kuma aka ce ka yi bayani game da kasuwancinka. To sai ka ɗan yi ɗan taƙaitaccen bayani. Za ka ɗan rubuta a nan ne. Bayan nan sai ka zo nan wurin za ka yi uploading na CAC ɗinka. Dama na faɗa muku dole sai wanda yake da rijistar CAC wanda yake da rijistar kamfani kenan ko ta wato limited liability ko kuma business name wanda iya kasuwancin ka ko da irin ba wai kafaffen waje bane amma ka masa rajista to kaga duk zaka iya cikewa. Zaka upload upload sa ne a matsayin PDF. Shi ne suka ɗora wannan a matsayin sample ga yanda zai kasance. Kun san CAC kamar yadda kuke gani haka take amma wata kuma kuka ya danganta ba haka kalar yake ba amma dai sample ɗin da komai da rubutun ta haka ne. to za ku ɗora ta kamar yadda kuke gani in ku ɗora ta za ku ga nan shine wajen ɗorawar sannan dole a pdf za ku ɗora ta kuma kada ta wuce 100 mb ba ma ta taɓa wucewa ba tunda pdf ne yawwa sai nan kuma wato aka ce upload csc form wato kun sai da aka maka CAC akwai wani form da za su baka wanda yake ɗauke da dan wasu dan bayanan ka su address ɗinka ne da sauransu dai kamar da yadda kuke gani to shi ne wannan wanda form din aƙalla ya kasance daga page na ɗaya har zuwa page na shida copy din su duk ka iya dorawa kamar irin su risit da sauransu dai na ciwon da ya danganci tsiyasi duk wanda yake da tsiyasi ya san waɗannan kamar yadda kuke ga hoton nan to su ne ko da ma misali ba ka da su to idan ka shiga shafin csc ɗin ka je ka shigar da bayananka za ta nuna maka su barantana ma inda csc ka ta fito akwai haɗa da wannan takardun to su ma kaga sai kai upload din su anan bayan ka upload din su su ma kasance a pdf sai nan wurin aka ci upload valid id wato za ka ɗora id ɗinka yanin eh, nambar ka ko passport ɗinka ko boxer skirt ko direba license a ciki duk wanda kake da shi to za ka iya ɗora da matsala. Sai nan kuma za ka yi uploading na logon ka. Shine in ce muku za ku uploading logo. Sai nan kuma aka ce list your employees details wato bayani ka yi list ka jero bayanai na, na ma'aikatan ka. Shine wajen da in ce muku akwai staff kamar ma'aikata kenan. To kaga za ka jero, eh, employees ɗin kamar sunansu da matsayinsu da kuma email ɗinsu da kuma address ɗinsu. nan shi ma wajen ƙarin shigar da wani ne kun ga za ka iya samun mutum nan ɗaya nan ɗaya kenan sai nan wurin shi ne aka ce kai selecting na wata matsala da ka taɓa fuskanta a kasuwancinka shi ne gashi nan dai duka dai sai ka duba ga wanda ka taɓa fuskanta sai ka yi tuƙa kai sai nan kuma ka yi wato wata dama da kake buƙata a business ɗinka to shi ma ko abubuwan da kake yi duka sai ka yi sannan sai nan za ka yi wato ka yi list na na abin da kake tunani kamfanin naka zai iya iya yi a nan gaba misali. Wato abin da kake tunani, tsarin da kake tunani kamfanin ka zai iya kasancewa. To daga nan, daga nan bayan ka gama cike nan wurin gaba ki ɗaya ka tabbatar da komai abubuwan da muka lissafa nan ka cike su yanda ya kamata kuma ka yi uploading ka yi komai da komai. To daga nan sai ka yi next. Idan ka yi next za ka ga sun sako ma wani wajen wanda shi ma nan za ka ƙara cike ɗan ƙarin wasu bayanai sannan kuma ka amince wato ka yi ka yi wato ka amince shin ka yadda ka amince da wannan abubuwan da ka shigar da sauransu sai ka danna yes ko ka yi tick daga nan shikenan sai ka yi submit. To da ka yi submit ɗin shikenan in sha Allahu da zarar shirin ya fara kankama to in dai da rabo Allah sa suka duba bayananka suka ga duk abubuwan da ka shigar haka ne. Sun duba sun ga komai da ka shigar haka ne sannan kuma ga yanayin kamfanin naka kana buƙatar a baka wato jarin to za su kaga sun baka amma ba su yanke adadin abin da za su bayar ba da haka ko nawa ma za su iya baka amma dai ku sani kyauta ne ba sa buƙatar a dawo musu da shi ko kuma su ce don ne saboda haka da haka duk wanda yake da CAC to yi ƙoƙari ya jarraba gaskiya ba san inda rabo yake ba sannan dole sai da CAC sannan ko free ne kamar da yanda na sake faɗa kuma haka zalika banda wato certificate na Smeden saboda wasu za ku ga idan aka buɗe irin wannan abin sai suna tambaya ko akwai certificate na Smeden Wannan da iya CAC kawai ake amsawa a kwance ake cikewa. Don haka idan kana da Sumedan ban da shi, iya masu rijistar kasuwanci ne na CAC. Masu Sumedan ban da su. Allah Ubangiji ya taimaka Allah ba mu sa'a. Kada a manta dai link sa yana kasan bidiyon nan. Description na wannan bidiyo kenan sai a shiga domin a jarraba. Allah ya sa mu dace. Na gode.